iyakokin najeriya da jamhuriyar nijar da ke akwai a jihohin arewa bakwai na najeriya sun kasance cibiyoyi na hada-hadar kasuwanci inda safiya duk ta allah ana shiga da fice da kayayyaki na biliyoyin nerori waɗanda kuma amfani ne ga kasashen biyu da ma 'yan kasashen sai dai tuni kasuwanci tsakanin kasashen ya shiga halin lahaula tare da tafka hasara mai tarin yawa aliyu mai ta samu isa shugaban masu noma da kuma fatocin albasa a najeriya ya ce kasancewar najeriya ta biyu ga noma albasa a kasashen afirka rufe yakokin ya kawo musu asara ta biliyon nerori to ton miliyan biyu albasan da muke nomawa ba mu kaɗai ka canye shi ba muna kai ma sauran ƙasashe maƙwabtanmu wannan albasan nan in za mu je burkina sai mun bi ta nijar in za mu je benin sai mun bi ta nijar in za mu je ghana sai mun bi ta nijar in za mu je cote sai mun bi ta nijar asarar da aka tafka daga sashen sokoto kebbi kano biliyan biyu da miliyan ɗari da talatin da biyu kaga in ka hada da duk miliyan ɗari tara na sashen lagos zai baka yan biliyan uku da miliyan talatin da biyu wancan biliyan biyu da miliyan ɗari uku wannan motocin suna tsaye da albasa yana lallacewa kaga ba mu cewa ayin abin nan saboda ba mu san iya hasaran da aka samu cikin wa'annan motoci 80 na Kotonu ba. Su ma masu sana'ar magungunan gargajiya sun ce suna tabka asara sakamakon rufe iyakokin ƙasashen biyu. shugaban kungiyar masu maganin gargajiya a najeriya kabiru muhammad na bargu ya ce suna da ɗaruruwan wakilai masu zuwa daga jamhuriyar nijar suna ɗaukar magunguna domin taimakawa su amma yanzu abin ya tsaya cik saboda rufe iyakokin musamman membobinmu na kungiya wannan kungiya ta nigeria union of medical herbal practitioners suna da yawa a cikin nijar waɗanda suke kai magunguna da waɗanda suke zuwa suna ɗauka suna shiga Nijar. A yanzu haka da aka ɗan fara wannan ruhe boda suna zaune gida abincin da za su ci a gida sai sun je sun yi bara sun yi roƙo. Ba ƙaramin Um, masifa ce za ta shigo ba idan aka yi wannan yakin saboda haka ya kamata gaskiya a duba wannan haka dai masu hada-hadar kasuwanci daban-daban tsakanin kasashen biyu ke ci gaba da fuskantar mawuyacin hali saboda wannan matsalar wasu 'yan najeriya ma na mamakin yadda kungiyar raya tattalin arzikin kasashen afirka ke yin sanadin taɓarɓarewar kasuwanci a kasashen to a asili oko wazo ɗan sun don farfaɗuwa da arziki yanka kawata ba don yaƙi ba yadda yanayin yake yanzu a iyakokin najeriya da jamhuriyar niger ba 'yan kasuwa kaɗai ba har ma al'ummomin da ke zaune a iyakokin sun shiga mawuyacin hali saboda taɓarɓarewar harkokin yau da kullum saboda buɗe bododin nan nan jama'a muke samun hanya abin da sun kaci kaga an dan buɗa su kuma an ka samu zaman lahiya kaga alhamdulillah wani mazaunin iyakan najeriya da nijar kena da ke garin Ilela ta jihar sokoto muktar tukur abdulrahman ciroman Ilela ke nuna damuwar da aka shiga don rufe iyakan najeriya da jamhuriyar nijar da ke garin Ilela muhammad nasir muryar amurka daga sokoto a najeriya